Tuke ba FM barka da warhaka barka da wannan lokaci kuma sana suna na Fuad Umar. Za mu have a discussion ne super wato Eagles ne ko dai super wato menene of Nigeria World Cup Ghana vs Nigeria brother Ibrahim muna maka fata alkhairi salam. Alaikum salam brother Fuad barin gyara maka Super Eagles. Super Eagles of Nigeria ko ba haka bane? Haka ne. so super eagles of nigeria nan uh, sun fall ba su ya sun fly ba ba su fly cikin iskan nan ba wasu suka ce wai sun mai da su kaji domin eagles ya kamata kuna fly kuna hau sama world cup uh, game da aka buga ghana vs nigeria an gama 1-1 ghana sun cire nigeria sun make shi to the world cup brother abraham kana cikin zafi kwarai amma ka samu hakuri mun haba discussion wannan shanin kwallo ne kuma abin da yake ya faru nan daga kagan yadda aka shiga filin nan yadda da aka kare wannan gemu ko ba ka lura ba eh, na lura broda fad wasa kan ai yakan faru wanda ba su kai karfin wasu ba su kan iya cire su wannan shine wasa hmm, a tama wai an kashe wani fawo wai wani mutumin tanzania da wata dakta kuma daga nigeria ta mutu ta kuma kashe ta duka saboda kwallon ga kwallo kuke kashe mutane hmm. kai mu aba discussion gaskiya wanga ya ta mu za mu jijiga junan mu ne ko dai zan jijiga kan Mm, to wannan dai bari a shiga filin a gani amma dai shi ma kamar za mu jijjiga juna. Rana <laughs> Ibrahim, wai za mu jijjiga juna mu ah, ya ban dariya. To mu je straight away mu have wannan discussion da ku kira kuma brothers and sisters ku gaya musu muna on cable fm website na cable fm shine www.cablefm.com uh, ah, za mu shiga cikin wannan draman da yake ya unfold bayan wannan game uh, brother ibrahim kaga kwallo entertainment ne yana bari in ana buga kwallo yana da dadi ne ka gan kaman ga garuruwa da dama duniya suna gagamuwa wuri daya su zo su buga a ji dadi a samu wani dai a represent garuruwa da dama a the world cup na ce two days ago daga nigeria kaga abin da yake ya faru wurin nan ghana sun buga against nigeria second leg da aka buga domin sun buga last week daga ghana suka buga 0-0 shi suka zo back to nigeria yanzu nigeria tana bukatan ta beat ghana wurin nan koda 1 wato 0 ne tattafi tafi world cup nan ko ko a su buga wurin kuma 0-0 sai su je a overtime sannan su zo pks amma sai ghana suka score one goal nigeria kuma ta score one goal to in ji dokan fifa nan na bangaren africa wai in ka buga 0-0 kasar wani shi aka zo garinka ko ka buga ma draw da mai shi in dai wancan timin sun score one sun ci daya ka makaci daya ko da yake ba ci ka wurin da kai an fi da kai domin kasansu ka kasa ka score one goal ko ka tayin su wurin nan by one goal to one to abin da ya sa Najeriya ta fita cikin wannan World Cup kenan 2022 da za a je a buga daga wato Qatar wannan wurin kuma kagan nigeria tana cikin World Cup gaskiya yana da dadi domin kagan uh, eh, tana zuwa da culture Africa ka gane ko representation na da kyau a ce kamar the most populous nation in africa tana nan a da world cup amma daga qatar ba ta zuwa wurin nan an kare kuma ya kakan gemun nan brother ibrahim domin ni na duba na gan wani observation amma kai ya ka wannan game between ghana and nigeria uh, muna saurara ka mu move on to salamu alaikum brother fuad daga farko ina taya ku murna na qualifying wayanda kake supporting wato Ghana. <laughs> Barai barai. Eh daga farko kenan. A karkace na fara da baka alewa. Eh ah no, to no fara kake yawa muna ji. <laughs> Go ahead. <laughs> to to sai idan muka dawo abin da ya faru tsakanin Najeriya da Ghana. Mm-hmm. Gaskiya abu ne wanda ya faru wanda bai yi ma 'yan Najeriya daɗi ba. Mm. domin abu na farko sun buga wasa draw a gidan ghana wanda an saka tsammanin cewa najeriya za ta je ta yi winin na wannan wasa ɗin mhm. kowa ya tafi da wannan fata ɗin ghana domin najeriya ta yi winin mhm. to sai a wasa ya je kasance ba a samu nasara ba to mhm. akwai kalubale wanda aka yi ganin kaman abubuwa ko kuma da suka jawo cewa ita najeriya bata samu wannan nasara ba shine kaman akwai wasu players inda ba yi amfani da su ba wato a wasa na farko kenan to sai ake ganin kaman cewa idan aka dawo gida Najeriya a second Lake da iya wato gyara wannan matsaloli ɗin da shi coach ɗin wanda ya gani a Ghana. To, bayan an dawo gida za a buga wannan wasa second leg mutane da yawa sun zo da buri domin har ga Allah idan ka duba yanayin yadda hukumomin Najeriya masu son harkan kwallon kafa suka ɗauki himma da ƙwazo a kan wannan hidima sun ɗauka abu mai muhimmanci a kayinsa domin sun sayi tikiti wajen dubu talatin firi ma 'yan Najeriya su je domin su ƙara ƙarfin gwiwa ma 'yan wasa. domin ka san 'yan wasa idan suna wasa suka ga akwai supporters wato magoya baya suna daɗa ƙara musu gwiwa su yi kwallo mai kyawu. Mhm, mhm. Wanda daga jihohi da yawa daga Najeriya an tafi zuwa Abuja babban birnin Najeriya zuwa wannan stadium domin a kalli wannan wasa ɗan. Kuma an tafi da fatan cewa Najeriya za ta yi nasara sabila da ganin shirin da Najeriya suka yi. To, sai kuma abu ya zo ya faru wani irin abun da ba yi tsammani ba wato wankin hula ya kai su dare domin su ba su ɗauki gana a kan wani kulob wanda da su ɗauke su wani lokaci ba tare da sun samu nasara ba mm. wato su sufa eagles club na nigeria suna gada su doki abokiyar hamayyansu mm. black stars na ghana sai abu bai yiwu ba To amma idan ka duba yanayin positions wato yanayin da aka buga kwallon da taka rike da rike kwallo da kai a takin da sauransu gaskiya za a ce Najeriya sun fi gane kokari sai dai kawai nasarar ne bai samu ba. To kaga in dai har ba samu nasara ba, di yanayin kokarinku da kuka yi za a iya cewa ba ku yi komai ba. wanda ya samu nasarar nan shine za a ce ya yi kokari a harkan kwallo amma ka duba position za ka ga cewa ghana suna da wajen 39 ne nigeria suna da wajen 60 something to hmm. kaga a wajen buga ball nigeria sun fi kokari sai dai kawai ba samu nasara ba sai a jirayi gaba kenan domin wannan kan ya riga da ya wuce haka Ah, beautiful. Kuna sauraron mun Cable FM suna na Fuad Omar. Gaskiya ne in ka duba possession yanda aka handle ball nan uh, wato kan wannan fili na Nigeria ta buga ball ya fi wato timin Ghana na possession wise kenan. Amma kamar yanda ake fadiwa wai final result ne shine abin. Komin ka in ba ka samu wannan point nan ba ka lose game nan. ka gane ko shi yasa yanzu waɗanda yake ransu ya bata kamar najeriya ba ta make wannan World Cup ba ba su son suna jin waye ta yi kokari wurin possession da sauran na kuma ina tare da su domin bottom line ana son ka win game nan ne ka gani ka win game kaga abin da ya sa Nigeria kuma ta score possession ta, yi kokari wurin handling of the ball a wato akwai wani abu da ya kamata mu lura nan ba wai kaman skills wise ba ne in ka duba physically suna da kwari ya fi players in Ghana in ka duba da kyau ka gan kaman in Nigerian players ne suka rika ball yana da wuya ka ga an banke su an cire ball ka gane ku shi sa suna rike da karfi kan bolu na to wani lokaci na nan possession na iri biyu ne akwai wanda yake kana rika bolu nan da karfi ne akwai wanda yake kuma kana rika shi kuma da wato skills shi yasa an ka duba Nigeria sun rika bolu nan da karfi amma ganiyan timun nan suna move possession su nan da skills ka fahimta ko shi yasa shi ma Nigeria wuya ta yaya ta karbi ball na annunsu ta penetrate defense su nan ta je ta score goal domin Nigerian players in the attacking force suna da karfin da yake da sun yi su je su yi something amma Ghanaian defense suna buga musu clinical game wato in aka rika bolu pa pa pa pa bolu na wucewa domin mai sun gan kaman in aka buga karfin nan sun lose game nan to kuma game da Nigeria ta zo ta buga kenan cikin wannan qualifying na to shi abin kuma bai go Nigerians uh, way ba in ka duba place in Nigeria da dama suna sun frustrate sun ji haushi domin yanda suke so a buga bolin nan ba haka gana take bugawa gana ghana na move bolin nan da sauri sauri shi yasa ka duba possession da nigeria ta win kamar da ka gwada na haka nan ne ta rika bolin ya fi timin ghana nan tana rika bolin nan ta tsakiyan nan ne ka duba da kyau ta tsakiyan amma ka ga wurin danger zone wato 6 yard 18 ka duba ganiyan players nan ba su wasa da bolin wurin nan in ya kawuri suna taba wanda sauri sauri su buga bar ifta wurin nan to nan nan kaman wato karfin da aka zo Nigeria suka zo suka buga nan bai play wato bai ba su wannan resulting ba ka gane bai ba su wannan akwai wanda suka ce kuma kaman wai abin da ya sa Nigeria ta fail ba ta je World Cup 2022 gaba wai zalunci da aka yi ma sheikh dr abdul jabbar wani malami daga kano na wai wannan hucin da allah ya yi na yana cikin wannan shanin ga duka ya hana nigeria zuwa world cup 2022 brother ibrahim me za ka gama wannan mutane na domin sun dai sun faɗi ya kamata gaya maka go ahead ok to broda fuat eh, gaskiya <laughs> ne wannan mana da suka faɗa hala suna da hujjan da suka dogara a kansu wajen faɗan wannan magana ɗin. To amma ni ma zan iya ce wani abu kaɗan a kai, mhm. domin shi zalunci Allah ya haramta zalunci. Mhm. Idan kuma kai zalunci wato sakamakon shi masifa zai iya sauka a kan kowane irin yanayi na ɓangare domin ya zama ya munana maka kai da kai da wanda ba kai ba ma in dai masifa ya zo zai iya shafan kowa wato relevant da irrelevant zai ah. iya shafan su. To, amma abin da za mu iya dubawa a ciki shine mhm. ba ma iya wannan ƙwallon ƙafa ko kuma shi zaluntar da aka yi wa Sheikh Abdul Jabbar ba, amma ɗauka a kan cewa Sheikh Abdul Jabbar wasu ɓangare ne na ba'adin mutane a Najeriya suke ganin cewa an zalunce shi. Akwai wayanda a Najeriya suke ganin cewa ba a zalunci Sheikh Abdul Jabbar ba. To amma mu ɗauki abin da ya faru na kashe-kashe a cikin 72 hours da fara wannan bol ɗin. An kai hari filin jirgin sama a Kaduna, an kai hari a jirgin ƙasa a Kaduna wanda duka an rasa rayuka. An kashe mutane a Katsina wanda duka mutane an faɗa kowa ya sani. Mhm. To, idan ka ɗauka ka ce ɓangaren zaluncin da aka yi wa Shak Abdul ba shi ne ya ja wannan abin da Najeriya ta yi losing a World Cup ba. To iya wannan abin da ya faru na zub da jinannukan mutane innocent people mutumin da bai je ya gani ba a zubar da ran a zubar masa da jini ko a kashe shi. To kaga masifa zai iya saukowa ta ko ta ina. To ina tare da su in sun ce wannan zalunci ne ya faru zai iya yiwa su wannan hujjan su mai karfi ne kuma hakan ne zaluncin ne an zalunce shi. to abin da suke faruwa a Najeriya gaskiya Broda Fuad abubuwa ne akwai wanda ya kamata mahukunta su shigo su saka baki a gyara wannan zubar da jini da ake yi ɗan. Mm. Domin duk ƙasashen da ake zub da jini abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata a cikin ƙasashen domin zub da jini da ka gani jinin mumini Allah ya ce gwamma ya kifar da duniya gaba ɗaya mm. akan a zub da jinin mumini guda ɗaya. To balle kuma world cup world din banza iya najeriya idan bata je ba ai bai kai a kifar da duniya ba to ka gani mutane nawa aka kashe wanda za su iya jawo wannan masifa a najeriya shi shak abdul zaluntansa da aka yi aka rufe shi ba tare da haƙƙi ba shi din ma zai iya jawo wannan masifa da yake faruwa a najeriya na rashin zaman lafiya da kuma na duk ganin ƙasan duk wani abu da ta sa na gaba ta ga cewa abun bai yiwu ba to zai iya yiwuwa suna da hujjansu kuma is possible ya yi domin zalunci ne kuma in masifa ta tashi tasowa takan zo ta hanyar da mutane ba su yi zaton gashi ta inda da ta zo ba dai ta zo sai dai Allah ya kiyaye. Amin amin amin. Kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Omar. Brother Ibrahim gashi report ya nuna cewa mutane biyu sun rasa rayukansu. Ah, ko wata ya Allah wata mace wai doctor ne ranar da aka buga wannan gemun ita kuma an kashe ta da kuma wani mutumin tanzania to wannan doctor nan yau ranar juma'a ga wai tana da niyya za ta yi tafiya ta je kasan turai ta samu aiki na aikin daktoci wuri da shi ba yin haka nan violence violence kin shanin kwallon ga kaga matsala ne an mun tuna wani shekaru daga ghana an taba buga wannan kwallon kafan nan ina ce kamar 2002 kenan ko 2000 something like that uh, aka buga aka sake wannan tear gasin nan ya kashe mutane kamar over 100 uh, yana faruwa sosai daga uh, africa bin ya soma yana get more uh, common me kake ya kamata yi ya so a magance irin wannan situation domin ka duba wannan mutanen nan daga nigeria Abuja da suka fito kan filin na suka storm filin bayan Ghana ta defeat nigeria na wato ba wani security forces wurin ma da suke ah, contain su suna na abin da suke so shi suke yi ka gani ana jin magana suka ce ba su bari wurin da sun bata wurin nan sun yi kaza cikin wannan abin kuma an yi mutuwa mutane guda biyu me kake da shi da zaka faɗi muna game da wannan abin da yake ya faru na'am To, Brother Fuad gaskiya wannan abu ne mara daɗi wanda duk wanda ya ga wannan labari ko ba ma na mutuwa ɗin ba, ba zai so ya ji labarin nan ba ko ya gani yanda supporters wato magoya bayan Najeriya suka yi a wannan filin wasa ɗin. To, amma mutuwa yana gaba da komai, wayannan mutane biyu da suka rayukansu da iya yiwa sun rasa rayukansu ne direct sanadiyan kurmutsutsu turereniya da aka yi a wannan filin wasa zai iya yiwa kuma wato eh, a asibiti suka rasu bayan harba a hayaki mai sa hawaye da jami'an tsaro suka yi to duk daya daga cikin wannan biyu da dai duk sun mutu to sai dai a ce a kiyaye gaba sukan kan sun riga da sun mutu Allah Ubangiji kuma ya kiyaye faruwan wannan na gaba kuma ba abu ne mai kyawu ba. Kira mm. ga hukumomi na ƙwallon Najeriya shine da kuma FIFA ma na duniya gaba ɗaya shine ya zama akwai wani doka. Do na san akwai doka sai dai ya zama maybe ana sakainan kashi ba a riƙe dokan da ƙarfi. Ya zama duk wata ƙasa da ta zamto ta taimaka ko da hannun magoya bayanta. aka samu irin wannan rasa rai na wani bako ko magoya bayan wata ƙasa ya kamata a sa doka mai tsauri ma wannan ƙasa ɗin ta biya diyan wanda ya mutu ma ƙasa ma 'yan uwan wanda aka kashe ko kuma a biya shi in ciwo aka ji masa a biya shi damage na ciwon da aka ji masa hmm. to ina ganin idan kuma a hana magoya baya zuwa kallon wasa kamar wasu wasanni haka da yawa to ina ganin zai rage kawo irin wannan hayaniyan domin a turai kamar ina ga ingila idan an samu irin wannan hayaniyan akan haramta ma magoya bayan club inda ta jawo wannan abin akan haramta musu zuwa kallon ball kallon wasan da za su buga da kuma a sa tara mai ita kungiyan kwallon kafan da ta bar magoya bayanta su kai wannan rashin hankali ɗin. su kuma jami'an tsaro ni ina ganin bana ba su laifi sosai sabila da broda fuad har ga Allah in kaga irin wannan crowd na mutane din jami'an tsaro ba su isa su yi controlling din wayannan mutane ba ni a tunanina gaskiya yawwa domin jami'an tsaron nan kwata-kwata guda nawa ne wanda wayannan mutane kuma sun zo ransu a ɓace to su ce sun shiga wannan wuri a ce wani jami'in tsaro ai idan ka lura ma jami'an tsaron su kansu ta kansu suke suna neman hanyar da za su samu ne su ma su tsira da rayukansu a wannan yanayin ba ma wai tunanin su hana wani aikata laifi ba to kaga jami'an tsaro su nasu gaskiya ba wani abun da da a ce ba su taka rawan a zo a gani ba ne domin za mu iya cewa an fi su yawa su dai hukumomi ne na kwallon ya zama akwai dokan da idan aka saka to dai zamto sun ba ma kowane ɗan wasan da zai shiga misali filin wasa ko kuma su san irin mutanen da za su ɗibo su zo su yi kallon wasa wanda ba za su jawo hayaniya ba ko kuma mutum zai shigo ya zama an yi sacin ɗin shi an duba shi ya a tabbatar bai shigo da wani abu makami ko wani abin da zai cutar da abokin hamayyansa ba mm. to idan hukumomin kwallon suka ɗauki wayannan matakai ɗin ina ganin dai rage wannan samun asarar rayuka da kuma jin rauni da kuma turmutsutsu a filin wasanni. Gaskiya ne. a kayi magana mai kyau kuna mon cable fm suna na fuad umar kaga kamar yadda wani dan wai fadi a brother awaisu abdullahi ya ce wai abin da ke da cin rai kuma ne garuruwa wato yaya da kani ne suke buga ball kagan ghana da nigeria wato brothers ne in suna buga irin wannan kwallo wato bai kamata a kada ana samun irin wanka tashi hankali ba domin ka duba fawo a in nigeria tana cikin world cup in ba ghana wurin na mutanen ghana wato suna support nigeria hakanan kuma da aka tafi world cup da ghana ta tafi quarter finals take ta kusa ta je semi finals da ina ce uruguay ne ko eh i believe mm. kaga mutanen Najeriya da Africa duka suna supporting Ghana shi yasa in aka tafi World Cup nan kokari wa inga teams nan duka it's a win for Africa ka gane ko shi yasa bai kamata ya zama wani abu da yake a kare ana samun irin wannan tashi hankali ba in aka ci gaba na irin wannan barna ya kamata fifa da kuma african uh, wato uh, ah, saka confederation na su duba yadda za su yi su move game nan to wani neutral ground ka gane ko in ghana da nigeria za su buga shi a kai a buga wannan game nan daga wani wuri kamar morocco ka gane ko in morocco kuma da wanga za su buga shi a zo da shi nigeria ko a kai shi ghana domin kari wani ya feel too empowered ya abuse visiting crowd gani na ganka wannan kuma ya discourage wannan abin ar she an bari sha komo da game na duk lokacin da aka samu wannan incident ya kamata a penalize kasan da abin ya faru hakanan nan ka kamar su policy nan su kuma suna kwadai a ce an ka kwallon kasan su an buga to sun janye su bari wannan tashin hankali nan kaga yanda ghana ta qualify nam ina ji yawa broda fad abinda nake so da ka duba ni fa ina ganin wannan matsala ba fa tsakanin nigeria supporters na nigeria da supporters na ghana ba ne mm, idan ka duba da kyau mutumin tanzania visiting crowd Eh, yes crowd ne wannan da turmutsutsu dai iya sa haɗin Najeriya ma ya mutu a ciki wannan ɓacin supporters na Najeriya ah, ko mutumin Najeriya ne ko mutumin Tanzania in dai an yi kashe-kashe ko wani ya mutu wurin nan a penalizing su as a whole eh to yayi yayi abinda eh, yayi kyau hakan mhm. amma ni ina ganin bacin ran wato supporters na Najeriya magoya bayan Sufa Eagles shine akan hukumomin Najeriya ne wato hukumomin kwallon kafa na Najeriya ne yawa domin idan daka lura ba su damu da 'yan Ghana ko wani bako ba su damuwansu shine suna ikirarin cewa akwai 'yan kwallon da ya kamata a yi amfani da su ba su yi mhm. amfani da su ba to su ne ɓacin ransu shi yasa suke wargaza wato filin wasan domin ya zamto mene ya shafi su hukumomin wasan ya bata musu rayi domin su gane su maransu ransu ya ɓaci to ni a tunani na Ghana da Najeriya har gobe kuma har yanzu Ghana da ta yi kwalifayin 'yan Najeriya da yawa da su ci gaba da bin baya mara magana wato baya amma ba wai ba sa tare da Ghana ba ne su dai haushin su a kan hukumomin kwallon kafan Najeriya ne akan cewa su gyara technical teams mm. nasu da technical advisors nasu duka ya zama yin shuffling nasu an kawo abin da ya dace domin bai kamata a ce Najeriya ana kiranta giwan Afirka a yi irin wayannan event din a ce babu ita ba ka san haushin ya zo ne ya faru a African Cup mm. inda aka cire Najeriya. To ba gama jin wancan haushin ba sai ga wannan qualifying World Cup din kuma sun gama cewa mutane su yi haƙuri abin da ya faru a African Cup ba zai maimaita kansa ba sai kuma ya zo ya maimaita kansa to kaga dalilin haushin mutane kenan suke huce haushin su akan wannan abu wai in ba ku bar zalintan Sheikh Abdul Jabbar ba wanda zai bi yafi wannan wai sako na ka bani baku wai ba ku bar wannan zalunci ba abin da zai biyo ya fi karfin wannan rashin zuwa World Cup nan ni dai na mika sako sako ne na mika brother ibrahim yanda ghana ta je ta qualify for world cup na kagan away go uh, rule ne wani tsari ne kamar da na faɗa da zo an haka zo kasanka she kuka buga 0-0 kamar da nigeria da ghana sun buga last week daga ghana suka buga 0-0 ka gane ba ci kowa ba sifili sifili aka zo nigeria kuma suka buga ɗaya daya amma matsalan nigeria ghana ta ci one goal wurin nan nigeria kuma ta ci daya to an fi so da nigeria ta kuma su buga 0-0 sannan a ji overtime ko ko a zo pk amma saboda ghana ita kuma ta ci go daya nigeria kuma ta ci daya shine matsalar nan daga europe an shiga da wannan matsalar na sun yi kokari sun fidda shi yanzu ba su aiki da shi wato continent duniya duka an bari africa ana aiki da wannan system nan kana ga a ci gaba da yin aiki da wannan system nan yanda tsarin yake ko dai a'a ba adalci ba ne ni a wuri na ba adalci ba ne ko da yake dai gana sun qualify amma system nan ba adalci ba ne tunda sun buga sifili sifili daga ghana suka buga kuma daya daya daga nigeria ya kamata su je overtime sannan su zo su buga penalty a gane wani da ya ci daya sannan ya tafi ah, yi na fahimta na kenan me ka fahimci game da wannan tsari nan go ahead brother ibrahim Eh, Broda wannan tsari ne wanda da turai suna amfani da shi in ban manta ba da tsarin Champions League mhm. suna amfani da irin wancan tsari din wanda idan kuka je kuka yi draw a gidan mutane idan suka dawo gidanku da ku buga second leg kuka yi one one draw to sun cire ku sabila da suna da kwallo a raganku ku kuma a gidanku ba su sa muku kwallo ba. it means in mutum ya yi winning a away kamar yana da wani extra goal ne akan bayan winning da ya yi da ana amfani da shi a turai to amma sun cire haka ne to gaskiya tunda ina ganin an bar amfani da wannan tsari din a turai ni ma ina tare da kai wannan tsari ya kamata caf african cup su cire wannan tsari completely a afirka ya zama kawai idan ko da kun yi draw draw a gidan mutane in ka jawo kuka buga second leg a gidanku to a yi buga finalti ya zama dai a samu wanda dai ya sa kwallo a samu bambancin na kwallaye hmm. kar ya zama wannan ya samu home advantage wannan kuma ya zama bai samu advantage ba gaskiya wannan tsari ya kamata hukumomin kwallon kafa na afirka su yi zama a kai su cire wannan tsari din su kawo ainihin tsarin da zai zama ko da an tashi duro a ƙara extra time in ma aka ƙara bai yi ba mhm. ya zama a buga wato penalties yana mhm. eh, ganin wannan tsari din da fi kawo wato gamsuwa a cikin magoya baya da kuma su kansu ma 'yan kwallon da kuma afirka gaba daya. gaskiya ne kuma wayanda kuke sauraron mon fm suna na fawar umar tare da mu kuma brother wato ibrahim kaga an aka je world cup nan abin da sa ban so wannan tsarin ga nike cewa ya kamata su sake ana son duk wani timin african da ka tafi wurin nan ya zama na kaman kai kuna cikin da yake za ku je ku make mu proud ne ba wai wani sa'a ne aka ce da shi ba ka fahimce ni ko domin ana neman a je a compete wurin nan a je a buga da kyau timin da ghana wannan timin da ghana suka suka beat nigeria ko in ce ni a wurina ghana ba su ci Najeriya kan filin ba sun ci su ne kan tsari na ka fahimta ko ba su ci su kan filin ba kwallon da aka buga nan daga Ghana an buga sifili sifili aka dawo Najeriya kuma aka buga daya daya ba wanda ya ci wani amma tsari nan ne ya sa aka ci da Najeriya Ghana ta tafi World Cup shi sa wuri nan aka ce wurin kwallo ba su beat Najeriya ba ka gane ku amma tsarin nan shi misali ya kamata a fi da wannan sarin nan in ba haka ba gobe wannan sarin nan ya zo ya cire gana ka gane yasa wanda suke jin dadi wai tsarin ya yi dadi domin su sun tafi yanzu ka fahimce ni selfishness ke da mm. eh, amma da wata rana wannan sarin nan kuma ya zo a cire gana da shi sa ana son dun team team da zaka je world cup ne zamana kaman you are, you are the better team kafi wancan nan ne ba da wani sa'a ba to shi muke son su te su te world cup nan domin african teams nan su je su yi kokari ba mu so ana zuwa wani da wani sa'a ka ce wai Ghana ta ti wo Morocco ta ti Morocco ta tafi amma da ta ta yi kokari ne ta make africans proud ne ko dai za ta je wurin Najeriya wai flag su kawai a dawo gida shine maganan nan shi yasa in dai Ghana timin da Ghana ta yi da shi World Cup na in dai sun je su yi kokari ne to gaskiya magana ba wannan timin da suka suka cire Najeriya nan ba domin wannan timin da suka cire Najeriya nan suna kokari amma da da saura ya kamata a zo da wani veteran players ka da sa su ciki kamar su a dede a yiwu da sauransu su shigo cikin squad nan amma in dai ba su shigo ba in wa'anga yaran ga za su je world cup nan a ni dai na gan kamar dai sun buga wani three games ne kawai su dawo gida to kaga africa kuma mun gaji da irin wannan abin nan a ta yayi zufa ko na mun gaji ba ibrahim muna a broda fat broda fat akwai manyan team for this time around domin su senegal kaga sun tafi senegal kuma bana tana da karfi sosai domin ita ta ci african cup of nation to ni yanzu ma zan iya ce maka ban gama karkata ba dai amma raina yana tunanin zan koma Senegal ne a wannan wasa na World Cup din. Mm. Eh, na san kai kan kana gane ne. Akwai wani sako da eh, zan baka batun Senegal kuma. Ni ni ni na tafi Senegal, ina ah, Senegal. Ah, ina tare kai ka ce mhm. ka ce ina jinka kai ka ce ina bayan Ghana ka ka ci albasa da baki na. Bari yi magana na. Ni World Cup ya zo duka, teams in Africa duka suka tafi ina supportin su. dukkansu kuma da kaje kayi zukanci ina fi da ka cikin lissafi ne don ina son su je gaba ban wasa da wannan in suka zo world cup ni teams in africa duka ina bayan su ban so wani zuku zukun team ya je wurin ne na wani zufa kawai bayan three games kun dawo gida yana ban haushi shi yasa in dai gana sun je su je su yi wannan abin nan ne gara ba je ba shi yasa nike so a change wannan tsarin nan ya so kafin ka je world cup ne zamana ka beat wancan team ne ka gwada kaman ka fi wannan team nan amma yanzu gan da babu mu gane wannan abin nan domin da sari ne suka tafi ba da sun ci gemun nan bane ka fahimce magana na eh, inda nake eh haka ne eh, haka ne na gane maganan ka hmm. ya kamata a canja tsari din FIFA da kuma African Nations su duba wannan tsari din ya zama wanda da ya yi winin ya zama ya yi da karfi ne kawai ba wai da wani a fego ko wani a'a ya dan samu home advantage ko wani abu ba yawwa ya zama in an yi winin kawai an yi winin ne ba tare da wannan tsari din ba wannan to ban yi tsammanin kuma a world cup ma wannan tsarin yana aiki ba ban yi tsammani ba ah, gaskiya ba aiki wurin nan yawwa to gaskiya sai dai kiran da nake so ma broda fuad a yi shine don muna ganin abin da yake faruwa a duniya muna kallon europe muna kallon abubuwa da yawa har ga Allah akwai har yanzu dan bambanci da zan iya ce maka mu afirka ne ake nuna mana ne ko mu ne ba mu fahimci abun ba i don't know amma dai duk wani dan afirka in yana kallon yadda ake buga world cup baya jin daɗi hmm. completely ba ma jin daɗi ni dai kamar ni personally zan iya ce ma bana jin daɗi ban san kai baya kake ganin yadda ake buga tsarin world cup akwai abubuwa damammaki da idan wasu ƙasashe ne kamar na europe gaskiya ko kuma na latin america kamar su argentina da brazil mhm. akan daga musu kafa a kan wayannan abubuwa din mhm. amma playan afirka ko team din africa tana dan yin wani abu sai ka ga an samu penalty ko wani yellow card something like that ni mu dai gaskiya a mana adalci abinda za mu yi kira ga fifa kenan wannan world cup din mu afirka mana adalci domin eh. har ga allah ba a mana adalci mun shasha zuwa World Cup ana mana bambanci ana nuna mana Afirka ba mu kai sauran kasashe ba. To. Yawwa ni eh, shine kira na, wannan World Cup din. Eh ku rage sakwaran nan ku train ku train hard ku ji ku buga ball ku rage sakwaran tuwon ya yawa ku cut down tuwon nan ku ci abinci mai kyau ku je ku buga kwallon nan. in ka beat wani an gan karara ka beat mai shi kamar yanda Najeriya da Ghana Ghana ba su beat Najeriya kan fili nan ba tsari ne kuma kuka je wurin nan ku je ku sa kwallo cikin raga shi shine abin da muke so ba mu so wani wannan excuses na ku je ku sa kwallo cikin raga ku zo ba wannan abin da inda Ghana Morocco ina ce um, uh, wannan teams in African da suka qualify for wannan World Cup na Ghana uh, Senegal uh, Cameroon Morocco Morocco da kuma Tunisia wanga guda guda biyar ga kaga na ji daɗi yadda aka tafi yanzu domin wani shekarun da ya wuce shekarun baya teams in north africa na su kamar hudu ne sai na sauran bangaren afirka daya ban ji dadin wannan tsari ba man ka duba yanzu ga kaga abin ya turn around yanzu an samu mm. ah, uku ba a ah, biyu kawai to north african nan shega kuma wato nan muna da ghana west africa senegal west africa cameroon sun sell out sun koma central africa da west africa ne ko suka koma wurin na hmm. shi sa ka duba dai wanga guda guda uku ghana senegal uh, cameroon uh, wato sai ce sun fito region da yanin da yake ya ya ya kuma an ka duba wanga uku ga kuma duka ina da faith kamar sun je su su represent africa yanda ya kamata kuma tunisia da kuma morocco sun sun represent africa yanda ya kamata amma su improve squadin su nan brother ibrahim yi muna magana ta karshe mu gama wannan zancen kwallo uh, da muka zo muka yi go ahead eto broda fuad daga karshe dai za mu yi kira ma magoya bayan kwallon kafa na najeriya da ya zama su kwantar da hankalinsu kar irin wannan abu ya faru idan yana faruwa zai zama da a yi musu mummunan makin ne wanda za a ce ba sa da da'a ba sa da tarbiyya wanda koda wasu wasanni sun zazzo wanda za a buga a najeriya fifa da afirka za su iya duba su ce babu tsaro ko kuma magoya bayan Najeriya ba sa da tarbiyya ba za a buga wa'annan wasanni a Najeriya ba wanda zai kawo nakasu da wajen harkan kuɗin shiga da sauransu ma Najeriya. Masu kansu magoya bayan ma ba su samu saukin kallon wato abokan da suke so su kalla bana wato su 'yan wasa na ƙasansu dai su je wani ƙasa. To kirana ga magoya baya kenan su kuma hukumomin ƙwallon ƙafa na Najeriya. wannan zargin su da ake na cewa sukan yi bayas wajen zaben yan kwallo akwai wayanda suka cancanta ba sa amfani da su to su cire wannan zargi din su dinga in dai mutum ya cancanta ko daga wani bangare yake ko daga wani background yake a ɗauko shi domin menene burin shi ne ya zo ya cire wa ƙasa kitse a wuta kar a nemo wanda ba zai zo ya iya abin da zai yi ba kaga da ya kwance uwa kwance kenan to kirana a gare su kenan su kuma kirana ga 'yan kwallo ya zamto kar su dinga cewa za su yi ne sabila da abin da za a biya su wannan kamar cire martaba wa ƙasa ne da daga mutuncin ƙasa duk abin da za su yi nan su cina cewa in suka yi sun yi wa ƙasa ne da iyayensu da sauransu na wannan ƙasa dan kar su duba cewa bara a ba su kuɗi ba da sauran ga kasashe kaza abin da ake ba su ko kuma a away clubs nasu da suke bugawa a turai. to sai sauran wannan kwallon world cup da za a buga afirka da suka samu dama tikiti na zuwa katar allah ya ba su so a gaba daya a wannan kwallon kafa kuma allah ya sa a buga kwallo na gaskiya wanda za a ba ma kowa hakkin shi afirka in yi daidai a bashi turai in yi daidai a bashi kowa a bashi hakkinsa a wannan kwallo muna kyauta da tsammanin afirka da su yi kokari a wannan lokaci da su buge USA a wannan wasa da da eh. buga a Qatar insha Allah. Na gode brother eh, Fuad. Eh, yanzu me yazo kuma ka zo ka single out USA garuruwan duniya da yawa kana son ka tona wani fada daban ne wannan ba batun Ukraine ake yin ba mun zo mu wannan magana nan daga baya amma ku rage tuwon nan da sakwaran ku je ku train hard ku cike bunda ba batu wani USA ba ne wai Allah sa su ci USA su kaza aji wannan magana wato Ghana senegal da kuma cameroon da morocco da tunisia muna wish dukansu good luck to just represent africa to make africa kuma wato proud ah, wannan uh, world cup ya yi very interesting for the first time za a buga wannan world cup nan cikin november kun gan kaman cikin sama ake buga amma saboda wannan annoban nan an pucin shi till the end of the year shi yasa akwai more time To prepare to improve squad su nan maza-maza su je su make africa uh, proud sannan kuma sari nan kuma sake shi maza-maza mu samu strong team suna zuwa world cup until the next presentation suna na fawad umar na hope dukan kuku have a good day ina ce muku peace kuma go africa 2022 world cup salam